بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ma darasi ne na uku a cikin wannan littafi mai albarka mai suna kitabu zuhud wanda ali ibn al-husayn ya rubuta rahimahullahu ta'ala Allah ya gafarta masa a yau yammaci ne na ainihin ranar alhamis da najin sha biyar ko dai sha shida da ainihin wata na jimalar kula shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya dace da tara ga watan daya wato shekara ta dubu biyu da ashirin za mu tashi harful ha'i mala ya ci gaba da cewa alaika bi zalfi nafsika an hawaha fa innan nafsa adiha min silahi بإصلاح معاملة البرايا فما شيء ألذ من الصلاح تأهب للمنية حين تغدو وسهم الموت أنفض من رماحي ولا تغفل عن التوحيد واعبد كأنك لا تعيش إلى الرواحي فكم من رائح فينا صحيحا يلاعب في الثياب مع المراح وينوي عن وينوي أن يعيش إلى المشيب نعته نعته كبل الصباح فبادر بالإنابة قبل موتي وهرع بالرجوع عن السفاح وجاهد في ارتقائك ما فتقت على ما فيك من عظم الجناح وليس أخو الرزانة من تجافى ولا من كان يلهو بالملاهي ولا مبر إلى سبل الضلال ولكن من تشمر للفلاح ولكن من تشمر للفلاح بلت عليك بظلف نفسك عليك إنا أمر منك كلمة عليك إنا نفهم إنا أمرتك wato umarni na na lizimtawa kamar ya ce da kai ilzam ta lizimci bizalfi nafsika wato hana rayuwarka zalf bi ma'ana almanu zalafa nafsahu bi ma'ana mana'a nafsahu ai mana'a an fahimta yawwa akan ce zalafa fulanun ka nafsahu an kaza ma'ana mana'aha an kaza to ka hana rayuwarka an hawaha daga bin son ranta an gani daga bin son ranta ko ra'ayinta me yasa fa innan nafsa sai ka maka jumla ta aliliya fa innan nafsa hakika ita rayuwa adiha ta fi cutarwa adiha wa amar bayanin cikin suratul qamar ta fi cutarwa min silahi daga takobi daga takobi a yana da cuta musamman in za a yi barna da shi to cutar rayuwa ta fi ta takobi shi yasa ya ce da kai alaika bi zalfi nafsika an hawa ina umurta ka ka tsare rayuwarka daga son ranta ta wace hanya zan tsare rayuwata bi islahi mu'amalatin duk da ya ce al-mu'amala amma wannan tarifin kuskure ne mudafin wa mudafin ilaihi ne bi islahi mu'amalatil baraya shine daidai ba bi islahil mu'amalatil baraya wannan ba larabci bane eh bi islahi tare da gyara gyara mu'amalatil baraya wato alaƙar da kake yi da mutane yanzu duk wanda za ka yi alaƙa da shi to ka kyautata alaƙa ka tsakanin karfe da shi ka kyautata mu'amala kare je gaba ya yana kuka da kai domin fama shay'un babu wani abu alazu min salahi wanda ya fi gyara daɗi babu shi a cewa ne ya gyara alaƙa ce da kowa bai da matsala ba mai sukarsa ba mai cewa ya ci amana sa ko ya zalunce shi ko ya masa kaza to ba abin da ya kai wannan daɗi ta'ahab ka yi tattali ka yi shiri lilmaniyati domin mutuwa shine almaniya hina ta gado a lokacin da kawaye gari kasancewa mutuwa na iya faɗo mata ma'ana da zaran safiya ta waye to ka shirya wa mutuwa wasu hamul mauti kibiyan mutuwa an fazu ya fi saurin isa ga inda an ka tura shi min ribahi daga mashi da za a kawo wannan saham ne kibiya ce ta mutuwa wannan kuma kibiya ce ta ice sai a halba kibiyar mutuwa shi kuma mai kibau ya halba nashi to sai na mutuwa ya rage isa inda ake bukatar isa kamin na mahalbi ya isa rima na nufin kibau wala taghful kada ka rabkana an tauhidi daga barin tauhidi ba a wasa da tauhidi shi yasa in karatu zaka yi ka fara da tauhidi kamar yadda ya zo a hadisi sahihi muttafaqun ala sihhatihi hadisi abdullahi ta abbas lokacin da ya tura mu'ad bin jabal a ainihin yaman yace da shi innaka ta'ti qauman min ahli alkitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah alwayar buhari ila an yi wahidullah ka kira su har sai sun kaɗai ta Allah to wannan shine ma ya kawo maka wala ta gafula an tauhidi kada ka rabkana daga barin tauhidi wa abudi kuma ka bauta ma Allah kamar yadda Allah ya umarni wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin ka annaka la ta'ishu kamar kai ba za ka rayu ba ma'ana kai ta bautar Allah kamar ba za ka kamar ba rayuwa za ka yi ba domin wanda ya san yanzu yanzu mutuwa zai yi kaga an fi tsammanin ya yi bauta dama abin da ka sa ɗan adam yana sakaci saboda yana ganin yana da sauran abu kaza sai ka ce in ban yi kaza ba ai gobe zan yi ko in an jima zan yi ko wani sati zan yi to shi ke sa ɗan adam na sakaci to yana nan bai kai inda ya ƙayyade ko yan nasa zai kai wasu rayuwa ta yi halinta ta ƙari to shine ka annaka kamar kai la ta'ishu ba za ka rayu ba ilar rawahi zuwa yamma kamar yadda ya zo a ainihin wato hadisi na abdullahi dan umar yake ce ma almajiransa idan kawaye gari to karka yi sauraren za ka kai yamma in kan mareta kakka yi sauraren za ka kai gobe da safe karki lafiyarka tana tare da rashin lafiyar karki rayuwarka tana tare da mutuwarka fakam da yawa min ra'ihin ake samun mai tafiya lokacin yamma shine ra'ih zaidu ra'ihu zaidu ya tafi a yaushe da yamma sahihan kuma yana lahiyayye fina a cikinmu zai shirya kayansa an riga kila bayan la'asar ko ba da zawal mun san cewa lafiyar shilau zai fita zuwa wuri kaza yula'ibu kuma alhali yana wasa fi siyabi a cikin suturarsa ya je ya yi wanka ya goge tuwafi ya sa turare ya saka kaya masu kyau ma'al mirahi kuma gashi yana tare da nishadi an gane waye nuyi wannan lokacin ma shi yana niyya a zuciyarsa an ya isha ilal mashibi zai rayu har lokacin da hurhura za ta zo masa lokacin tsufa ke shina nan a wannan yanayi nu'atuhu masu yi masa kuka in ya mutu na'atu sai su yi ta harguwa suna kuka wayo su Allah wayo su kansu wani ya mutu kabla sabahi kamin ma ya waye gari ba da safe ya fita ba da yamma ya fita yana da nishadi ya sa kaya masu kyau har yana ganin cewa shi zai rayu har zuwa lokacin da harhura za ta zo kwatsam ba a kai asuba ba kawai sai sai ka je ɗaya gidansu ana mutuwa ana kuka kai ana kukan mutuwa shine nu'atuhu jam'u na'i anna'i shine wanda ya yi masa mutuwa ko musiba ta same shi sai ya dinga kuka to na'atuhu nu'atuhu masu yi masa kuka sai su dinga yi masa kuka kabla safahi kamin ma asuba an riga shi an gama da shi to haka duniya take saboda haka fabadar kai gaugawa bil inabati ta hanyar komawa ga Allah da tuba kabla mauti kamin mutuwa ka ta zo maka wa harre kai gaggawa akan ce hara fulani ai asra ne harre ai isra ko asri ka yi gaggawa an fahimta? birru ju'i ta hanyar dawowa an sifahi daga aikin barna asifah asalinsa shine zina an gane amanan ba zina yake kira yake abin wannan ya zo a ƙur'ani a suratun nisa to amanan ba shi ake nufi abinda ake nufi kawai barna kai gaggawa da dawowa an yi sifahi daga aikata barna wajahid ka yi ƙoƙari firtiƙa'ika wajen ɗunkewar ɗunkewarka ma fataƙata ga abin da ka keta tunda Allah ya sama shamaki ya ce karka yi kaza sai ka zo kai yaga wannan shamakin to kai ƙoƙari ka ɗunke wannan abin da kai yaga ta hanyar tuba alama fika akan abin da ke tare da kai min uzmil junahi na daga girman zunubi walaisa bai zamo ba akhur razanati man tajafa to kamata ya ce ya walaisa akhar razanati man tajafa sai zaman tajafa shine ismu laisa an gani? yana da iya ɗauka akwai razana yana iya zama wa ismu laisa manta jafa sai zan habar na da laisa yawwa akwai razana sai zan marfu manta jafa sai zama shi kuma mansu to wa laisa bai zama ba akwai razana ma'abuci hankali ar razana to ana nufin tataccen hankali eh waye abbe zama ma'abuci hankali ba manta ja ba shine wanda ya nisanta daga ayyukan kwarai bai kiyamun laili bai sadaka bai karatun qur'ani bai neman ilimin shari'a duk ya nisanta daga wayannan abubuwa to ba shine amma abuci hankali ba in ko yafi kowa hankali a unguwarsu ko a garin su haka bai zama ma'abuci hankali ba wala man kana yalhu wanda ya kasance yana wasa bil malahi shi ma kamata ya zama bil malahi da ha babba ba bil malahi ba domin al malahi na ha babba yana nufin kayan wasa an gane amma al malah shi ne direban jirgin ruwa to kaga ba shi ake nufi yana yi wa ya zan kuskure ne na su masu bugawa amma almalahi da haba ba shi ne kayan wasa to ba wanda ya kasance yana wasa da kayan wasanni ba shi ma ba ma'abuci hankali ba ne wala mugurin haka shi ma bai zama ma'abuci hankali ba ma'abuci rudi mai rudan mutane ila subulin dalali yana dora su akan hanyoyi na bid'a na bata su ne malaman bid'a kenan saboda haka duk mutumin da yake rudar almajiransa ko al'umma zuwa ga barna to wannan ba a kira ne ma'abuci hankali waye ma'abuci hankali sai ce maka walakin sai dai man tashammara wanda ya zare damtse lil falahi domin samun babban rabo shine aljanna harful kha'i وإن صافيت أو خاليت وإن صافيت أو خاللت خلا فتعتم من يميل عن الشراخ وإن تر فيه آثار الرشاد ففي الرحمن فاجعل من تؤاخي ولا تعدل بتقوى الله شيئا وذر وذر اتباع أصحاب السياخ عليك بسنة في كل حال ودع عنك الملالة والتراخي فكيف تنال في الدنيا سرورا متى تمرت فق متى تمرت قفكفك الفراخ وكيف تضرك الدنيا بعز وأيام الحياة إلى انسلاخ وجل سرورها في معاهدنا غرور كالبناء على السباخ وأكثر ضحكها إذ لو فهمنا مشوب بالبكاء وبالصراخ وقد عمي ابن آدم لا يراها عمن يضليه عن ورد النقاخ فكلا ثم كلا قد عميتا عمن أفضى إلى صمام الصماخ حرف الخاء يتي وإن صافيت إذن ذاك يا أبوتا خلا دواني مصوي أو خالي أو خاللت كوزا كريكي مدادي الخل shine abokin da kake yi masa kake soyayya da shi soyayyar da baka wa kowa in ba shi ba wanda sansa ta hallala fi jasadika wato har ya shiga cikin jikinka wannan shi ake kira hillu an gani ba sahib sahib kawai wanda kake tare da shi kana son shi kenan amma son bai kila a zuciya kawai yake amma son da ya ƙetar zuciya ya ratsa ganga jikinka wannan shi ake kira hillu an gane? to shi ne ce wa in safaita idan za ka ƙulla abuta au halalta ko za ka ƙulla madaɗayi hillan ga wanda yake masoyi na haƙiƙa fata'tin ka kau da kanka man yamilu man innan ma'ana ta'an e fata tim ka kauda kanka man yamilu ai an man yamilu daga wanda ka ga yana karkata an shurahi an inna ita ko ma'ana ta ila dama huruful jarri tanubu ba'daha ba'd e harfan jarra to sashen suna wakiltar sashi wurin min kana iya kawo fi wurin fi kana iya kawo min wurin ila kana iya kawo an wurin an kana iya kawo ila wurin man kana iya kawo an haka dai suke duk hurufin jarri nan da muka yi to sashin suna iya wakiltar sashi to shi ne ce fata'atin ka kau da kai man yamilu ai an man yamilu daga wanda kaga yana karkata an shurahi ai ila shurahi zuwa ga ainihin samartaka har ka kurciya ko kuma zuwa ga kurciya duk wanda kaga shi kawai abin da kurciyarsa ta tsara masa shi yake bi shi yake karkata to ka kaura kanka a kan don galibi kurciya takan jefa samari cikin halaka ashurahu shine suka ce awwal shabab shine farkon kurciya eh yawa wasu na cewa farkon balaga lokacin da saurayi ko budurwa take farkon balaga to wannan babu lokacin da rayuwar dan adam ta fi zama bisa ga hadari kamar wannan lokaci in ji malamai daga nan ne wasu tarbiyya suke lalacewa daga nan ne wasu suke tambadewa har tsohonsu to duk wanda haka yana karkata zuwa ga kuriciya ko farkon samartaka to ka kaura kanka a kansu kakka yi abuta da shi amma wa in tara in ka hango fihi game da shi asarar rashadi gurabu na shari'a tattare da shi na'am saurayi ne kuma farkon kurciya yake amma sai ka kalli rayuwa ce ka ga ga alamomin shari'a nan tare da shi duk abubuwan da yake na aisha na banza baya aikatawa kawai kurciyar ɗaya ce amma akwai alamomin shari'a a kansa tufatar rahmani wannan ka so shi saboda allah mai rahama fiɗin nan sababiya ce an gane a yi faɗi sababin rahman ka so shi don allah mai rahama yawa sau da haka ba wai kurciya ita ce aibi ba ba samartaka ita ce aibi ba bin abin da shi samartaka yake umurtan mai shi na sabon allah amma in ga mutum akwai asaru gurabu ma'ana alamomi asaru jama'a asar shine alama in ka ga alamomin shari'a tare da shi to ka so shi saboda Allah faja almantuwa fi ka sanya shi ya zama shine zaka yi abuta da shi wala ta'dil shay'an kada ka kwatanta komai bi taqwallahi da tsoron Allah duk abin da ba tsoron Allah ba to kar ka kwatanta shi da tsoron Allah subhanahu wata'ala ta'ala da an tambayi manzon Allah akan abin da yake yawan shigar da mutane aljanna daga ciki sai manzon Allah ya ce taqwalla wa husnul khuluq wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawar dabi'a wazar kuma kabar itiba'a biyar ashabi siyahi ma'abuta raukanwa amma asiyahu asalinsa shine gini na laka a zo a yi dogon gini haka na laka shi ake kira siyahu a larabci an gane to fassara shi da ma'abuta raukanwa wannan fassara ce bin lazim akwai abin da malamai suke fassara kala-kala ce an gane akwai fassara kalma a yadda ta zo ka fassara kalma yadda ta zo kawai misali wazar mu ce wazar kabar itiba'a biyar ashabi siyahi ma'abuta gine-gine wani ana kiransu a tafsirin lafzi wannan gundarin lafazi ne maka fasa sannan akwai a tafsiru bil ma'ana shine ka kalli ma'ana ba lafazin ba ma'ana kalmat sai ka yi sai ka fassara ta da shi wannan shi ma yana faruwa sosai saboda lafazin yana ɗaukar wannan ma'anar eh to shi ma wannan yana ɗaukan kama ka ce a misali ra'aitu zaidan ra'aitu zaidan ya ƙarau a ganin za ka fassara a tafsirin lafzi za ka ce na ga zaidu yana karatu to sai ka zo ka ce na ga zaidu yana ibada karatu mene ne to wanda a tafsiru bil ma'ana ke eh saboda lafazin yana daukan ma'ana na ga zai da yana ibada to sai a ce kai a tafsiru bil ma'ana ko ba haka ba amma in ka ce na ga zaido yana karatu wannan a tafsirin lafazi lafazin yanzu ka fassara baka kalli ma'ana ba ina fatar an gane amma ka ce na ga zaido yana ibada sai ka yi shiru to wannan kayi a tafsiru bimi bil ma'ana to da ka zo kuma sai ka sake cewa na ga zaidu da littafi wannan a tafsiru bil lazim kenan to rana karatu ba littafi to kun ji kashe kashe fassara eh to amma ga ka'idar karatu in ka zo an fara son ka fara a tafsirin lafzi ka fassara ma mai karatu lafazi ya san hakikaninsa sannan sai ka kawo masa ma'ana na fatar an gane galibi akwai karatun da an fassara ma lafazi ba za ka gane me ake nufi ba sai an ɗauko ma'ana to amfanin fassara maka lafazin don ka san asalin kalmar ina fata ka gane yawa shi kuma ma'anar kawo maka ma'ana don ka gane abin da ake nufi eh to wazar ka bar itiba'a ashabi biyar ma'abuta asiyahi ma'abuta gine-gine domin al'ada ce duk wanda ya gini yana yi na don ya huta to hutun sai ya bari kuma zuwa rakana wanda ya gina sama ya ofciya sai kaga sai a hankali ko an yi kiran sallah ma baya yi rakara za ta biwa baya alaika bi sunnati na hore ka kai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda fi kulli halin kuma kowane hali ko a halin aqida ko a halin ibada ko a halin komi za ka yi kokari mala yace kai riko da sunnar manzon Allah kar kai bid'a wada'a anka kabar anka daga gare ka almalalata rabkana shine almalala ko kosawa wannan a tasirin lafzi ke kabar kosawa shine almal aka ce malla fulano anka wani ya kosa a kanka amma abin da yake nufi shine rabkana wata rahi kuma ka nisanci jinkiri a sauni komi zai sai ka ganshi baya shine a tarahi jinkiri duk abin da zai baya yi ne kan lokaci fa kaifa ta yaya tanalu kake samun sururan farin ciki fi duniya a duniya shi ma nan mamaki ma ya kai waya za a yi ba mutum ya samu farin ciki a duniya sai ce mata a lokacin da tamrat ka samu rashin lafiya ta kafkifu za ka dinga makarkata kalfirahi kamar dan kurciya an yi mai ruwan sama za ka ga yanayi shirya ba karkata ku to haka in mutum bai da lafiya sai ka ga yana taba karkata da kasa awa da kurciya shi ne a tarafi an yi masa ruwan sama kanana ce a dan shila shila wa kaifa ta yaya ta gurruka duniya duniya take rudin ka bi izin da wani mulki ko ta daukaka ka san akwai wanda saboda daukaka sai ya yadda saboda neman ɗaukaka wani saboda neman ɗaukaka sai ya tsafi wani saboda neman ɗaukaka sai ya kisa to mala ya ce saboda mai duniya za ta buɗe ka saboda girma alhali wa ayyamul hayati kwanaki na rayuwa ilan silahi suna bisa ga karewa don duk sanda ka kwana kwanakin ka sun rabu haka nan ne kana ƙara girma kwanakin ka na ragewa kaga ci gaba mai gina rijiya kenan kana ƙara zama yaro kwanakinka na ƙaruwa amma kana ƙara girma shekarunka na raguwa kaga da yawa mutane ba su fahimci haka ba ya kamata duk sanda ka kwana aka kwana aka tashi to ka wasa ne ka ragu ta fuska kwanakin duniya kwanakin da Allah ya ɗiba ma za ka wa aksaru dhikiha mafi yawan to wa jullu sururiha mafi yawan farin cikin duniya fi ma a hidina mu dai cikin abin da mun ka sani to gururun za ka kawai duka rudi ne kalbi na kamar rudin gini alas sibahi gini wanda an ka yi shi a kan ƙasa ta kanwa wuri ne babu abin da a wurin nan cikin ƙasan nan sai kanwa sai gishiri sai mutum ya je azagina to wannan gina ba za ta yi ƙarfo ba za ka ga ta rushe to haka rudin duniya yake jiya da daga ya girma to rushewa zai yi kamar yadda in ka zo ka assasa gini a kan ƙasa ta gishiri ko kanwa jiya da ta kai tsawo za ta ruguje wa aka faru da yake ha mafi yawan dariyar duniya izlau fahimna da mun fahimta mashubun an garwaya shi bilbuka da kuka ba wanda zai ce matusar da ya zo duniya kullum cikin dariya yake dole akwai randa ne zai yi kuka ko na idanu ko na zuciya na zuciya ko su duka gaba ɗai a ba wanda zai ce maka shi normal yake wabi surafi tare da kuma hargowa wa qad ami yabnu adama kai faɗan adam ya makanci ya zan makahu la yara shi duk wannan aibin da an kamata baya ganin shi shi yasa zaka ga ayi ta wa'azi ayi ta bayani sai kaga mutane suna ta sabon Allah saboda an makanci aman kuma makabta ce yudilihi da take batar da shi an wurdi daga shan ruwa annukahi ko annukahi wanda yake mai tsafta shine taukin alkausara na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce inna a'tainaka alkausar hmm to wannan makanta sai ta batar da shi domin kusan ya inganta a hadisi duk wanda ke bid'a to ba zai sha wannan korama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai taso ya kokari ya shiga dandazo na jama'a amma sai mala'iku sai su kore shi har manzo Allah yana mamaki saboda ga sifofin cewa shi ɗaya ne daga cikin al'umman manzon Allah fuska ce da haske kawaku ne da haske sai manzo Allah ya mamaki sai su mala'iku su ce mai ai ya canza sunnar da ka bar shi akan ta kada baddalu wa gayyaru sun canza abin da ka bar su akan sun zo da bidiyo'i sai manzo Allah ya ce fasuhukan ayi nesa da su sai a ƙara nisanta su sai manzo Allah ya ce fasuhukan fasuhukan to shine aman makabta yudulihi da take batar da shi a wurin nuqahi daga tataccen ruwa fakalla ko alama sun makalla sannan ko alama kare amita ka ɓace ka makance kai kad amita hakika ka makance aman makan makanta afda wadda ta sadar da kai ila samami ko zuwa ga kurunci rashin ji asimahi mai tau wanda ya taushe maka ko kuma ila sama mai sumahi zuwa ga kurumci na kunni ko an yi ma wa'azi ba ka ji asimahu shine kusso wannan ta cikin kunni wa hiya suqubatu dakhilatu fi ra's take kira asimahu an gane to wannan makanta din ta sadar da kai har zuwa ga ka kurumce daga jinka ko an yi wa'azi an ja aya ba ka ci Allah ya sawar sai harfu dali akhi qad tala lubusuka fil fasadi wa alhaka takasuru an rashadi تبصر قد دنا منك الذهاب وبئس الزاد زادك للمعاد صبا منك الفؤاد فلم تزغه جهاد النفس أوجب في الجهاد رأيتك قد عرضت إلى الضلال وخست إلى متابعة الفؤاد وقاد وقادت كالمعاصي حيث شاءت أخاف عليك من يوم التنادي وصار زمام قلبك في يديها فألفت فألفتك امرأ سلس القياد لقد نوديت للتنادي الترحال فاسمع نداء الزارعين إلى الحصاد يناديك المنادي كل يوم فلا تتصاممن عن المنادي كفاك مشيب رأسك من نظير وهل بعد المشيب من الرقاد وهل من واعظ لك كالبياض يغالب لونه لون السواد قال يتي حرف الدال وانا حرفي ندال أخي يا كيدان أوانا قد طال لبسك حقيقة زمانك يا يصو في الفساد cikin barna ma'ana ka daɗe zamanka cikin fasadi barna ya yi tsawo ya yi yawa wa alhakar takasuru gasan tara abin duniya ya shagaltar da kai an rashari daga barin shari'a ta addini kamar yadda Allah ya ce alhakumut takasu hatta zurtumul maqabir tabassar ka tsaya ka yi tunani qad gana minka zahab tahiyya lahira fa ya kusanto gare ka ka tsaya ka yi tunanin haka kuma alhali wa bi isa zadu zaduka guzurinka da na zuwa lahira ya yi muni saboda babu aikin alheri ciki daga ƙarya sai cin amana sai yaudara da sauransu lil ma'adi guzurinka da ka tanada domin makoma lahira to guzurin ya yi muni saboda ba shi Allah ya ce kai ba kuma sabamin kalfu'adu zuciyarka ta karkata daga barin shari'a falam tazighu ko baka karkato da ita zuwa ga shari'a ba jihadun nafsi kokarin rayuwa a wujabu shine yafi zama wajibi fil jihadi a cikin jihadi gaba ɗai duk kashe-kashen jihadi da aka kawo to jihadun nafsi aujab ka yi ƙoƙarin gyara rayuwarka wannan shi fi zama wajibi ra'aituka na ganka ƙari a rabta ka ka bijiro ila dalali zuwa ga bata wa husta sannan ka karkata ila mutaba'atil fuadi zuwa ga bin abinda zuciyarka ke so yanzu zuciyarka kake wa biyayya ba ba Allah ba wa ƙadatkal ma'asu kuma sabo zunubai an gani sun sun jayo ka wato zunubai suke jan ka ai jarratkal ma'asi zunubai sun ja ka haisu sha'at suna yawo da kai duk inda sun haga dama yau su jefa ka cikin zina gobe su jefa ka wajen shangiya gobe su jefa ka wurin ƙarya giba kai dai kawai zunubai sun mai da kai abin nan to a khafa alaika min yawmin tanadi ina ji maka tsoro daga ranar alkiyama shine yawmin tanadi wa sara zimamu qalbika kuma linzami ko ragama na zuciyarka ya kasance fi dai ha yana rike ga hannun sabon Allah yanzu za ka sai inda suna ga ramar juya ya kasan mai doki ya samu doki ne linzami kaga sai inda ya ja shi to haka zunubai sun ka mai da zuciyarka su ko sun ka mai da linzamin zuciyarka fa'al fatka kuma aka yi rashin sa'a sai zunubban sun ka same ka imra'an wani irin mutum salisal kiyadi mai saukin ja da an ja shi shi kenan ta yaɗe shi laƙad nudi ta haƙiƙa an kira ka littur hali domin tafiya lahira fasma kuma ka saurari abin da ake gaya maka nida zari'ina kamar ka ce kira ne irin na masu shuka ilal hasadi zuwa girbi za a game shuka lokacin da ya kira zo a yi shuka za a yi shuka kuma in lokacin girbi ya sai ka gami ya sake kira kuma a zo a girbo abin nan da ya shuka na gero ko masara ko dawa to kai ma irin wannan kiran da aka haife ka kama an shuka kai to akwai lokacin da kuma za a kira ka kuma ana kiran ka shikenan baka taba jin manomi ya yi shuka abinci ya nina ba ya zo girbi ya ce zai tausaya ma abincin nan bai kamata ya kashe shi ba shina murna da nishadi to haka kai ma mala'iku suke da kai murna suke yi yau a ce ranar ka ta zo ba sa bakin ciki da kasan manoma suna farin ciki da ranar girbi kisa na faza su yi amma ko murna suke yi yunadi kalmunadi ga mai kira yana kiran ga kulle yaumin kowane yini falata ta sama manna kada ka zamo kurma anil munadi akan mai kiranka ka faka mashi ra'asika ai furfurakkan ka kawai ta ishe ka min wa'izin min nazirin daga mai wa'azi ko ba a turo ma wani ce ya ja ba aya ko hadisi ba ruhurar da ke saman kanka ta isa su zama maka ne ta wadatar da kai ba ka bukatun mai wa'azi ai sai ce wahal shin minar roƙadi akwai damar da mutum zai samu ya kwanta ya yi kwana ba'adal mashibi bayan ga ranar ta lullube kai ne anya mai hurhura yanzu ya kamata ya kwanta ya kwana shi malam yana ganin bai kamata mai hurhura babu wani bacci bayan hurhura ha wahal min wa'izin shin ko akwai wani mai wa'azi laka gare ka kal bayadi kamar farin gashi da yamma mai kanka ai babu wa'azi da ya kai wannan wanda wannan farin gashin yo galibu launuhu launin sayarin jaye launin sawadi launin bakin gashi ba na za a zo ga kanka a lissafa baki da fari to farin yarin jaye baki kaga ya baka bukata a ce ma Allah ya ce annabi ya ce memi domin mi waje a kuma nazi ai mai gargadi ya riga ya zo shine hurhura to nan za mu tsaya sai wani sati mu tashi harfin zaliko saboda gobe sai a yi alburda ɗin da kuma albilimasi illa iyaka wani sati za a mai da kowane littafi yadda yake kenan alhamis ɗin sai a ci gaba da alburda da albilimasi ran juma'a ɗin kuma sai a ci gaba da shi zuhudu da bantarani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله باب تنبيه باب تنبيه تو الله يتمك